Dakarun rundunar ta Yemen JTF sun yi wata arangama ne a wani sansanin mayakan Boko Haram da ake kira Andakar a ƙarshen makon da ya gabata, inda rundunar ta samu nasarar kashe kwamandan Boko Haram da ake kira Malam Musa tare da wasu mayakansa goma sha biyar. Sanarwar ta ƙara da cewa an lalata wasu motocin ƙungiyar guda biyar sannan an kama wata mata gyatuma wacce ba a tantance alaƙarta da mayakan na Boko Haram ba. Shi dai kwamanda Musa mutum ne mai ido ɗaya shi ne kuma yake kula da garuruwan da ke kudancin yankin tafkin na Chadi waɗanda suka haɗa da daban masara, kirta, wulgo da kwalaram. A cewar sanarwar, Musa ya yi ƙaurin suna wajen sa kuɗaɗen haraji ga manoman yankin da masu sana'ar kamun kifi ko su da kuma makiyaya domin samar wa ƙungiyar ta Boko Haram kuɗaɗen shigar da take amfani da su wajen kai hare-hare.